kamar yadda rahotanni ma ke cewa sojojin sun komo ne ta yankin mobi da ke kan iyakan najeriya da kamaru a arewacin jihar adama a cikin wani yanayi na ban tausayi kamar dai da wani mazaunin garin mobi ya shaida min mm, akwai eh, burha ne wanda yake ta kusa da mubi inda suka shigo makolo kan yana can nesa kadan da suka fito ta makolo suka biyo ta burha daga burha kenan sai suka shigo mujulu da bahuli suka shigo mubi kenan eh daga burha eh, daga suka biyo makolo suka zo burha daga burha suka zo vintim eh, bahuli mujulu suka fito mujulu da bahuli to kamar a yanayin da ku gansu wani irin yanayi ku gansu lokacin da suka shigo garin mobi a cikin yanayin firgice eh, wanda suka tsira da kyar dodon duk wanda kaga idon sa kam a firgite kaga akwai alaman gajiya a firgite don wasu eh, suna rike da makamai wasu kuma riga riga na ciki na soja nan kawai suka ke sanye da shi wasu kuma completed wasu kuma irin tirikotan nan za a gan su. To ina batun da ake ma wasu su ma cewa su sun shiga kasuwa domin su sai kayan da za su a jikin su. A mafi yawan su wanda za su saya kaya wanda suke sawa a jikin su wanda da eh, ba su da shi eh, wasu ma sun saya gonjo suka bar kayan da suka tube kayan a kasuwa ma sai suka bar kayan soja a ciki. a jikin leda wani ka jewa to sai dai kuma ga masana haka tsaro irin su Menjo ya haya shinko mai murabus na maganin akwai abin duba game da wannan batu da kuma matakin da rundunar sojin ƙasa ta ce za ta ɗauka kan waɗannan sojoji to daga farko dai in muka dubu ma yadda suka tafi da kuma dawowarsu akwai contradiction daga irin ita bayanin da rundunar sojan Najeriya ta bayar farko an ce ne saboda tsananin abin da yake faruwa tsakanin ah, yakin da ake ko kuma Eh, saɓan da aka samu tsakanin wannan kungiya da sojojin Najeriya wahala ce ta sa suka haura su ɓangaren kamar din. Amma da sojojin Najeriya sai suke cewa a'a salo ne na yaƙi ya sa suka haura kuma ai za su dawo. To kaga yanzu ke kenan in har ce za ta hukunta su ta saba wa wancan jawabi da ta yi wa duniya na cewa salon yaƙi ne ya sa suka haura. To in ko dama a'a sun gudu ne sakamakon sun kasa tsayawa su fuskanci 'yan kungiyar boko haramu to dama a dokokin soja doka ta tanadi hukuncin kisa ne ga wanda ya gudu a gaban abokin gaba ko kuma ya gudu saboda sauran abokin gaba to abin da wanda yake nuna a yanzu dai shine cewa sojojin najeriya kila ba su da makaman da za su iya fuskantar wayannan yan bindiga har zuwa yanzu nan da ake magana don inda suna da makamai da za su fuskance su ba za su gudu su zauna wata kasa su bar su ba kuma yanzu ma an kai yanayi wanda dole ne mun san cewa sojojin Najeriya in dai za su yi da gaske kuma za su fito da duka irin makaman da suke da to ai karshen ta ba fafutukar da ake yi na kungiyar Boko Haram zai zo karshe domin kuwa dama su sojojin Najeriya shine cewa ba a ba irin makaman da ya kamata su je su fuskanci wannan mutane to da har wannan mutane sun yanke wani yanki na kasa sun ce sun sa tuta su ne suke da mallakar wannan guri abinda zai iya faruwa nan gaba shine kamar yadda aka yakin ba sasa don nemo hada Najeriya wannan ma hakan zai faru kuma dole rundunar su da Najeriya ta fito da duk irin makamin da take da don fuskanta wayannan mutanen idan aka hukunta su to wannan fa na iya kashe lagon gwiwan su ma da suke cikin da da su kan cewa a karancin makamai ko kuma su da makamai shi sa suke kaucewa. To ba zai wani kai da lagu ba dama asalin doka irin wannan tana yin ana yi ta ne don kara wa yan baya kwarin gwiwa ma'ana dai kenan in ma ka gudu saboda kana tsoron mutuwa da hannun abokin gaba to in ma ka dawo ba za a kyale ka ba saboda haka in dai ka riga ka shiga wannan aiki kuma aiki ya taso za a yi shi sai ka tsaya kan jiki kan karfi ka ga an yi wannan aiki an ci nasara kuma a gaskiya fi sabilillah ni dai fatan da nake yi shi ne. ma ma sojojin Najeriya an san farko zuwa yanzu suna da kwarewa da za su iya fuskantar yaƙi na gama gari ba irin wani yaƙi na sunkuru da ake yi ba mafi saukin abu shine gwamnati ta shi kawo yanzu da yan kungiyar boko haram suke rike da wasu sassan jihar borno da yobe da kuma adamawa yayin da a bangare guda rundunar sojin kasar ke ma saba layar kwato waɗannan wurare ibrahim abdullah zizo sashin hausa na amurka daga yola a najeriya adawa yan kama makariya duka sannan rushe fatubalai da tura kumbaya kasar mu goda ɗai da al'ummar mu